Wato a zahirin gaskiya ni kira zai yi ga zababban shugaban kasa da aka zaba kwanan nan wato janar Muhammadu Buhari da cewa in Allah ya nufe shi an rantsar da shi ya kama aiki to duk abin da za a yi ya yi kokari ya tabbatar cewa harkokin wasanni wanda an taba cin kofi a lokacin yana wancan shugaban kasa ne lokaci yana soja har ya ba da umarni cewa ga abubuwan da za a yi domin a ci gaba abun bai yiwu ba bayan ya bar aiki to ya dawo a farfado da harkokin wasanni a ba da wasu ka'idoji da wasu dokoki da zai sa wasanni su ci gaba a ƙasar nan domin a ƙasar nan akwai matasa wanda suke da kwazo suna da hazaka da za su iya ba Najeriya suna mai kyau a ƙasashen duniya kamar da Amerika da Ingila suke da shi saboda haka ina kira gare shi kare sake kare kasa gwiwa ya tabbatar cewa ya kafa kuma kwamiti ne zai kafa na musamman da zai binciki me za a iya yi a ba shi shawara kuma domin na san in aka yi aka ba shi shawara zai yi saboda haka ina kira a gare shi ya tabbatar cewa wannan abu ya yiwu kuma na tabbata har ga Allah kafin ka ce wani lokaci Najeriya za a rika jinta sosai fiye da yadda ake jinta yanzu a kasashen duniya a harkokin wasanni insha Allah.